ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Kazalika an nada gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad da kuma takwaransa na jihar Oyo makin Kinde a matsayin mataimaka. To sai dai jam'iyyar PDP na shirin tunkarar yakin neman zaben ne a wani lokaci da jiga ta ke da kayar baya da kuma barazanar gazata, Daga Abuja ga rahoton da Ibrahim Isa ya iko mana. jama'iyyar pdp dai za a iya cewa ta haɗa baki ɗayan manyan 'ya'yanta ne a inuwa guda duka da sunan gangamin yakin neman zaɓe kama daga gwamnoni zuwa sanatoci da tsoffin ministoci da sauran masu ɗaukaka a jama'iyyar waɗanda aka dunkule su a ƙarƙashin wasu manyan kwamitoci biyu amma masu rassa sanata umar ibrahim tsauri dan kwamitin zartarwar jama'iyyar pdp ne na ƙasa kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasar akwai kwamitoci manya guda biyu presidential campaign organization ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar akwa ibom akwai mataimaka na musamman guda biyu ɗaya a kudu ɗaya arewa to banda campaign kuma akwai campaign management committee shine wato ainihin kwamitin da zai shirya yadda ne yakin neman zaben zai taho zahiri ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar sokoto amin tambuwa yayin da gangamin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar pdp ke shirin fara aiki gadan-gadan masana siyasa kuma na ganin cewa akwai babban aiki a gabansa kasancewar zai ci karo da kalubale ba kaɗan ba dr abubakar kari malami ne a jami'ar abuja a gani na babban kalubale da yake gaban wannan kwamiti shine yadda za su fito da hanyoyi da kuma tsare-tsare na gamsar da 'yan najeriya su sake rungumar jam'iyyar pdp sa'annan har yanzu akwai rigingimu na cikin gida a cikin jam'iyyar pdp to saboda haka za su yi kamfen ne a wani bangare a ɗaya bangare kuma su rika lallashin masu goyon bayan su su dawo a yi tafiya tare sa'annan kuma akwai waɗansu jam'iyyu a gefe waɗanda su ma suna tasowa kuma za su iya yi mata illa musamman ma labour party wadda ta samu karbuwa kwarai da gaske a waɗansu wurare da a baya ake ganin cewa na jam'iyyar pdp ne yayin da jam'iyyar nnpp ita kanta za ta yi wa jam'iyyar pdp barazana a sassa daban-daban na arewacin ƙasar nan sai dai sanata umar ibrahim tsauri ya ce irin gangamin da aka hada da wuya wata matsala ta fi karfinsa yana da wahala a ce ma ba samu kalubale ba amma dai tun da mun riga mun shirya wannan to duk abin zai zo mai sauki ne za a ga cewa men committee din akalla akwai mutum ya kai ɗari biyu ko ɗari uku da to duk waɗannan su za a sassaɗa cikin wa'annan cikin kuma sai aiki suna tabbatar maka cewa kalubale kamar yadda muka san cewa eh za a same shi amma mun shirya mishi kuma na tabbatar ma cewa za mu kai gaggaci domin duk abin da muke bukata za mu same shi in ka lura dukkan mu mu